idan mun ka rike uba ba ma yi maraici ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar dai, yadda kuka saba ji ko kuma kuka saba ganin malam haruna mai malmala a gidan tv tauraruwa tv yau ma ga ni ga malam haruna yayin da za mu ɗan yi shi wasu tambayoyi ya ɗan ba mu amsoshi game da wannan tambayoyi da muka yi shi. ya fata malam tambaya na na fari dai da zan yi ma na ji kuna ba da magunguna wani gefe ka fi kwarewa a kai a uzu billahi samiul ali min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa afdalu salati wa atammu tasalimi wa radiyallahu ta'ala an ta tabi'in wal ulama wal amilin wal a'immati arba'atu mujtahidin wal muqallidi bi ihsan ila yawmiddin wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yan uwa musulmi eh kamar tambayan da shi alkabir ya yi game da aikin magunguna aikin magunguna eh, yana nan ba kashi ɗaya ba ne muke yi muna yin aikin magani kashi daban-daban eh, wanda yake daban-daban eh. to a daban-daban din nan eh. kowane fanni mun tanadi maganin shi lamba 1 lamba 2 lamba 3 lamba 4 haka daki-daki yawa to muna da kwarewa ta waje daban-daban duk da da kalmar hausa idan mun kira kwarewa ko gwani to da hausa muna niyan allah shine gwani to amma a cikin ilimin allah ko wanda ya yamma yan adam wanda za a ce wani gwani ne a bangaren kaza a waje kaza wani ya zan gwani to inda muka kware yana da yawa eh, mun kware waje daban-daban kamar cuta wanda ya shafi na ubangiji kamar misali alkabir hmm. cutan da ya cika duniya ban ce maka najeriya ba ya an kasa kashi goma kashi uku ne ciwon allah wanda yake shine asibiti suke iya magani kashi bakwai majority mutane ne ke cin maita da tsafi suna cin yan uwansu idan ka je asibiti sai a ce tefu sai a baka maganin tefu baka warke sai a ce maka ƙwarsa sai a baka maganin ƙwarsa baka warke ba sai a ce ma malaria sai a baka maganin malaria baka warke ko a ce hawan jini ko makamantan haka to nan da basira ko mai saurare ko mai tambaya shin wai maganin ne baya yi ko kuma su masu bincike ba su gane cutar ba shi ne tambaya na farko kenan to saboda haka majority mutane ne ke cin maita da tsabi suna cewa mu yan uwansu a sa aljani yana yawo yana shan imajini ana ganawa ana shanye ma ruwan jiki ana ƙara har ƙarfin ka ya ƙare ko wanda ya ɗaure magindi ƙarfin shi ya ƙare sai ka mutu to don haka ɓangaren cuta na ubangiji allah ya ba mu sani a kansa ɓangaren cuta da ya shafi na iskoki na jeji allah ya ba mu sani a kansa ɓangaren cuta da ya shafi matsafa a kowace ƙabilar duniya suna da tsafi ɓangaren matsafa nan ma muna da sani a kan bangaren maita na gargajiya na ma muna da sani a kansa bangaren sukura sarki kol kenan shi ma muna da sani a kansa gurgudu bangaren mafiya shi ma muna da kwariya a kansa bangaren mami wota dukka suna aiki da aljanu to amma maganin da zai mu wannan bangaren iska wannan ba zai yi ba kamar yadda mu abinci wanda zai karbe ka ba zai karbe ni su toya wanda ya min kai bai yi maka ba to aikin da zai yi na fannin aljanun jeji ba zai ma aljanun tsahi ba aikin da zai ma aljanun tsahi ba zai ma na maita ba aikin da zai ma maita ba zai ma saiti ko ko mafiya ko mami wuta to don haka duka ko ina Allah ya ba mu sani a kai lalle alkabirin maita da hausa an ce maita kalma guda ce eh. amma an kaje hannun masana to tana da sharhi maita ɗai ta kai kala hudu zuwa biyar zuwa shida ila hadda ta sama bakwai maita na farko akwai wanda uwa da uba suna maita idan miji ya sadu da matan nan tashi ta ɗauki ciki wannan ɗa idan ya kasance cewa uwarsa da ta ɗauki ciki ta ci naman mutum bayan wannan tun yana ruwan mani ya zan jini sai zan ka aka gama sarrafa halitta har ya zan ana wayarin da in uwa ta ci ya ci in uwa ta sha ya sha to in lokacin ta ci mutum to shi wannan idan ya zo duniya da maita na zama wajiba shi a wajen shi ta zama wajiba ko ya ce zai bin maita bai iya bai saboda ya sha ya zan jini kusan da shi aka halice shi da naman dan adam to shi wannan maita ta gado ce ka san kaji daya maita ta biyu akwai wanda za a ɗauki cikinsa kafin ya zan tsoka uwar ta ci mutum uwarsa ta ci mutum to ko da aka gama halittarsa kafin ya so cin abinci daga nan bai saki ci ba to shi wannan mai tata zai in ana zama sunna <laughs> kamar a kwatanta eh. tunda muna kawo farilli da sunna da musahabi to shi tana iya zama mai sunna masalo eh duk da kalmar sunna a ce abin da aka gada ga annabawa to kuma a wani kalma an kadi laraba sun sun ce sunna wane abin da wane yake yi shine wane ya gada ya zan sunna gare shi to saboda haka shi abin da wance yake gani shi ma wannan idanun suna gani yana ganin goye don haka ya ga damar ya rika maita ya ga damar ba zai yi maita ba amma yana ganin hancin mutum yana ganin namun mutum da sauran makamantan haka na biyu kenan eh. maita na uku mutum ne aka ɗauki cikinsa da sadda uwarsa ta ɗauki ciki ita mai ya ce ubansa maye ne to da sadda aka ɗauki ciki ba a ci mutum ba har ya nuna har ya aka haye shi bai ci mutum ba to idan a haye shi dinnan to shi ma iya tashi idanun shi buɗaɗɗi ne kamar yadda waɗannan yawun shi guda biyu suke buɗaɗɗi ne idanunsa amma ya ga damar ya zanna shi ba zai mai ta ba amma yana ganin hancin mutum amma ba zai ci ba kaga wancan na biyu shi yana ci kila amma sai ya dauki shekaru bai ci ba shi kuma wancan ya zan kusan kullum sai ya ci wannan ta zama kamar musabi shi bai damu ba kila har ya ban duniya ana ce amma yu amma shi yana gani amma bai kama ba ya gani bai taba ba kaji mai ta ta uku mai ta ta hudu akwai ta sikir saiti wanda yake na turawa akwai wanda ake ba yan makaranta a bairo in mutum ya ta biro ko takarda sai ya shiga ba tare da ya sani Eh, eh kaji hudu sai na na biyar shine kai ne kana son kai kana aikin kasuwanci eh. kaji an ce malam wane ko bokawa ne yana bada asiri na cigaba da kasuwanci sai kaje neman taimako sai dauku gadali sai ce kaje ka dasa gadali ko kuma kana noma kaje neman asirin sai a baka wannan eh. kaji wannan shine kashi na biyar kashi na shida shine maita wanda kaga wancan baka sani wanda shi kuma kashi na shida kai ne zaka je da kudin ka saya to kashi na bakwai game da maita shine zai zan shi kuma cewa ana ɗaukar kurwarka ana maitanci da shi kai ba maye ba sai a zo cikin dare a siffofin da za a gani sai kai malikin kun je wani waje kuna cin abinci kun je wani waje kuna cin nama to shine an ɗauki kurwar mutum kana kan gado ka kai malikin ka ci nama amma baka je ba amma ɗauki kurwar ka ci sai da asuba sai a maido kurwar ka ta dawo ga jikinka in gari ya waye sai jikinka ya nike ni kadai ke aiki a da eh, eh shekara hudu da suka wuce ni kadai ne sannan ina yawo a najeriya eh. sannan ina yawo kasashen afirka da aikin magani da aikin wa'azi ah. da aikin magani da aikin wa'azi dan wa'azi na shekara goma sha bakwai ina tafsir eh, wato da kana tafsir tafsir zuwa hadisai fiqihu duka ina yi har kasashen faransa ina shiga ta fannin wa'azi na samu takardun yabo amma saboda ba talabijin nake ba ba ga jarida ba shine ba a sani ba eh to shine alkabiru sai ana nan na yi ma wani ma'aikaci aiki ya yi shekara biyar yana fama da aka yi matarsa aiki ta ci nasara ya ce muna nasiya mu samu waje mu yi gindin zama to shine muka gina waje mai daki goma sha ɗaya ah. an samu wata uku da gina shi gida ya cika da jama'a ah. muka gina gida mai daki talatin ba ɗaya an samu wata biyu gidan ya cika da jama'a muka samu muka gina gida mai daki saba'in da hudu eh. shi ma an so mu cika shi sannan muka zo muka gina gida mai daki shida muka gina mai daki biyar a takaice muna da masauki kimanin daki 120 wanda nake aji majinyata sannan ma'aikata na tun na samu mutum ɗaya yana eh. taimaka ne har na samu na biyu har na samu na uku eh. yanzu ma'aikata na 150 150 150 kabir. ɗaki da nake aji majinyata kuma ɗari da ashirin an tanadi ruwa an kawo wutar nema an sa musu ba dan komi ba kowa da kowa yana zuwa ma'ana talaka na zuwa eh, mai kuɗi na zuwa sarki na zuwa eh. yan siyasa na zuwa har manya-manya suna zuwa nijar ana zuwa ghana ana zuwa kamaru ana zuwa chadi ana zuwa sudan ana zuwa santa afirka ana zuwa algeria ana zuwa senegal ana zuwa libya ana zuwa kwatano ana zuwa benin ana zuwa saudiya ana zuwa dubai ana zuwa malaysia ana zuwa amurka ana zuwa ingila ana zuwa germany suna zuwa india suna aikowa china wani ya taba tambaya ya ce wai malam ka yi magana cewa wai amerika suna zuwa wai ingila na zuwa ayya gaskiya ne sai na ce mai akwai yan najeriya mazana ingila sai ya ce eh, akwai eh, akwai najeriya mazana amerika ya ce akwai na ce to yan uwansu na ci nazara sai suka buga ma yan uwansu yan uwansu ka taso suka zo ka ji yadda muka yi alaka da mutanen kasashen waje wata ran na yi ma mutanen dubai aiki manya da suka ji daɗi suka samu gwamnatin ƙasar dubai suka ce suna buƙatan a basu fili za a kama asibiti mai marmala ya dawo ya baro najeriya tunda baya samun komai a najeriya suka aiko wakilai na ce musu haƙura abuja aka bani gida hmm. aka ce je buɗe ma'aikatan magani eh. na ce su yi haƙuri a borno an bani gida hmm. akan in je in buɗe aikin magani na ce a haƙura kano an bani muhalli in je in gina muhalli na ce na haƙura ba dan komi ba saboda in na je dubai maganin da nake sarrafa na najeriya ne itacen najeriya in na je dubai ban san itacen su sai na sake karatu in na koma abuja da zama mm. mutanen ƙauye ba za su iya zuwa abuja ba in na koma kano da zama mutanen ƙauyuka ba su kuɗin mota za su je kano ko borno state to ina nan ma'aiwata nan na zanna in zan samu miliyan goma a waje a sati to in na zanna gida in zan samu dubu hamsin to ya wadata kaɗan mai albarkar nan ina cikin iyali na da uwayena da gonakina da kiwona da kasuwancina ya yi min daga in je wani waje don haka in an neme ni ina bita akwai masu ɗaukata sai dai akwai nauyi akwai nambobin da ka tanada wanda mutane da daga nesa wasu kamar da kace daga dubai nijar eh. da sauransu eh. da kuma sauran jihohi eh. a dole ne wani zai nemi ka saboda ya buga ya san ina zai same ka hmm. ko kuma dai in yana da wani bayani da zai iya mata waya hmm. to ta yaya za a yi a samu wannan nomba naka eh lambobin waya suna da yawa sannan a irin aikin mun kasa har da ce wasu sai dai akwai ɗaya da muka har da ce hmm. amma sauran su masu bayani za su bayar wanda yake suna aje na farko lambar mu da ya fi duniya har kasashen duniya shine 081 00 64 62 17 lamba ne wanda muka hargace shi kadai to amma su ma'aikatan za su iya sanya eh. sauran wanda yake za su iya hito da sauran eh, wanda yake a kullum muna godiya ga ma'aikata yan jarida misali ma'aikatan gidan rediyo da suke ta jihadi suna kokari da ma'aikatan gidan talbijin da ma'aikatan jarida wanda suke ta kokari akan tallatawa da kuma ci gaban kasa. na Najeriya da sauransu wanda ake ta yi muna nan muna ta musu addu'a ba abin da zamu yi ta yi sai dai addu'o'i eh sannan kuma eh. mun tanadi gidan eh. baki manya kamar nan inda muke eh kamar eh, irin manyan mutane waɗanda ke zuwa daga kasashen waje kwamishina ne kai sanata ne kai dan majalisar jiha ko na tarayya ko wani sojoji ko yan sanda mun tanadi gida da ac da eh, komai muna da wuta da ruwa wanda yake mutum insha Allah kila dai ka gani duka mun tanada banda muke ma jama'a a kamar yadda kuka saurara ko kuka kalla muka tattauna da malam haruna mai malmala ya yi bayani yadda dai kowa zai gamsu a game da abun da ya shafi iska da abun da ya shafi mayu da abun da ya shafi mamiyota da ke sauransu to jama'a kamar yadda ya ba da numban wayan shi kowa sai ya ɗau wannan numba ya tuntuɓe shi saboda in kunne ya ji jiki fa ya tsira ko da mai kalubale ko ya ce ko ana bokanci ko shirka eh. zai iya daukar lambar waya ya buga malmala zai iya karɓar fatawansa ko malamai na waje ne eh, ba eh, duk karatun mutum zai iya bugowa ya tambaya a bashi ansa ko tambaya addini ko ta fannin magani domin mai malmala ya karanci addini ya karanci ilimin magani kana malami ko kana shaihi ko wani shat ka ji abin da aka faɗi akwai abin da kake kalubale ga addinin musulunci ɗauki lamba ka bugo za a baka ansa eh haza wassalam kuma kamar na shi da fama idan mun karke uwa ba ma yi maranci ba mai malamala dai da bai ci amana ba hakika ka sanya kan ya waye ran da ba nan gaskiya da amarya mun gane magani ba wai babu ba kamar na shi ko babu bismillahi ubangiji makagina mai dare